assalamu alaikum wa rahmatullah mai tambaya ta farko yace salamu malam barka da aiki malam dangane da shafa'i da wuturi lallai sai an yi sallama biyu ko kuma ɗaya ta yi saboda na kasance wani lokaci ina haɗawa sai wani ɗalibin ilimi ya ce min lallai sai na rabe tsakanin shafa'i da wuturi to malam ya abin yake gwara mu ji abin daga bakinku shi ma da ka ji daga bakinsa da ba shiru za ka yi masa ba sai ka ce ya kawo ma hujja in ya kawo ma hujja kuma ta tabbata hujja ce kenan wannan shine ka'idar addini kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin lallai duk da kai masa shaida da cewa ɗalibin ilimi to a anan yayi kuskure ya halatta ana iya rabewa kuma ya halatta ana iya haɗewa amma abin da ya gaya maka na cewa a rabe yana nufin shi ya fi falala raba tsakanin shafa'i da wutari musamman in mai a uku kake kai a biyu kai tahiya kai sallama sannan ka tashi kai raka'a daya kai tahiya kai sallama wannan shi yafi shi aka samu Abdullahi dan Umar yana yi kuma Imam Malik yace wannan sigar ita tafi kuma ko shakka babu malamai suka ce kwarai wannan sigar ita tafi amma idan mutum yayi shafa'i da wuturi irin yadda ake magarba ya raka'a biyu ya tahiya amma ba zai sallama bai tashi ya kawo raka'a daya ya tahiya sannan ya sallama wannan ma yayi ko ma yayi su uku gaba daya babu tahiya sai a ta karshen ya tahiya ya sallama daya ta isa an gane ko duk ya tabbata ana iya yin haka babu laifi Allah ya sa mu dace takarda ta gaba yace assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya Allah ya kare mu baki daya yace malam dan Allah a gaya min addu'ar da ake yi wa yaro ta raɗin suna bisa koyarwar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma a ƙara yi min bayani akan wane irin mutum ne ya kamata ya raɗa wa jariri suna to na farko dai babu wata addu'a da ake yi da sunan addu'ar raɗin suna babu ita abinda kawai ake a sunna shine addu'ar taya murna in an yi wa mutum haihuwa azalla idan an yi wa mutum haihuwa ya zo ya gaya masa yakan ce barakallahu laka fil mawhubi laka wa shakarta wahiba wa ruzikta birrahu wa balaga ashuddahu idan mace ce wa ruzikta birraha wa balagat ashuddaha to wannan shine addu'ar da annabi yake wa mutane idan sun zo sun gaya masa cewa an yi musu haihuwa to sannan shi kuma yaron akan kawo shi wajen annabi ya masa addu'a ta albarka ba a harawaito ga abin da yake faɗa ba kawai dai addu'a ta albarka an gane ko haka na Aisha ta faɗa ana zuwa wa annabi sallallahu alaihi wasallam da yara jarirai in an haife su yakan yi musu tahaniki kuma ya musu addu'ar albarka tahaniki shine ya tauna dabino ya jika dabinan da yawunsa mai albarka kuma ya ɗebo ya sa wa yaron a baki wannan shine hanik da sannan kuma ya wa yaro addu'ar albarka wanda malamai suka ce wannan ba kususiya ce ta annabi ba duk wani mutumin da kake kyautata wa zaton alkhairi da addini idan ka je ka kai masa yaro ya masa haka ba laifi kai ma an kai wa ɗanka da kanka ba laifi amma wani abu sunansa huɗu ba da ake wa jarirai wannan babu shi akwai hadisin kiran sallah a hannun dama ya kama hannun hagu malamai sun yi cece ku ce game da ingancinsa lokacin da akwai shakka shi kenan a kyale shi a huta iza eh, menene ihitimalu ba faraqa eh, al-ihtimalu batala al kaida ce ta malaman usul in dai akwai ihtimali ko kwanto akan dalili to kafa hujja da wannan dalilin ya lalace kawai a ɗauke shi shi fi to da wannan kenan babu wani mutum da aka ce mai kama kaza mai kama kaza duk mutumin da ake kyautata masa salihantaka kyautata masa zaton salihantaka da nagarta babu laifi in an bashi yaro ya masa addu'a kuma babu laifi in an nemi shawarar suna ko aka bashi wuka da nama a ce ya sa wa yaro suna wannan ba laifi bane akwai jariran da iyayensu suka kawo su wajen annabi suka nemi ya sa musu suna kuma ya sa musu suna akwai Ibrahim dan Abu Musa al-Ash'ari manzo Allah shi ya sa musu suna Ibrahim akwai su da yawa da yawa da yawa ibn al-qayyim ya kawo su ibn taymiya ya kawo su a littafin al-kalimu tayyib Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya yi shi sahihu kalimat tayyib babi ne mai zaman kansa akan wannan cikin littafin kalimu tayyib ga kuma littafin Ibn al-Qayyim al-Jawziya Tuhfatul bi ahkamil Mawludi wanda dukkanin wasu abubuwa da suka shafi ire-iren waɗannan akwai su a ciki insha Allah in an duba za a gani da littafin zadul mi'ad fi hadi khairul ibad da sauransu da haka dai mutum yana da damar ya sa wa ɗansa suna yana da damar ya kai wajen wani ya sa masa suna wani nan iyayensa ne ko kuma waɗansu shugabanni ne na addini malamai ko makamantan haka kuma shi suna ba dole sai an jira ranar bakwai ba an gane ko ana iya sa suna tun kafin ranar bakwai ana ma iya aje sunan kafin a haifi ɗan ma'ana sunan ya riga ɗan zuwa wannan duk ana yi a addinin musulunci amma idan kaga kana da sha'awar ka yi shawara ka yi dogon tunani har zuwa ranar bakwai to an baka dama na Aisha ta ce amara sallallahu alaihi wasallam bi tasmiyatil maulud yawm sabihi wa wada adha anhu wal aq mazala ya umarni da asawa dan da aka haifa suna ranar bakwai ɗinsa kuma a yi masa aski sannan kuma a yi masa yanka in namiji ne akwai hali a yanka masa rago biyu in mace ce a yanka mata rago ɗaya in namijin ne ma ba hali sai a yanka rago ɗaya takarda ta gaba yace assalamu alaikum Allah ya karawa malam imani da nisan kwana mai albarka Allah ya kare mu baki ɗaya yace malam dan Allah a ƙara yi wa masu gaya wa sahabban annabi magana malam wasu ne suke cewa wai me yasa Abu Huraira ya fi sauran sahabbai kawo hadisai bacin bai zauna da annabi shekaru da yawa ba wannan hasada ce kawai hasada ce kawai ai tuntuni kuma da jahilci in kana da ilimi ka koma ka karanta mana ka ji yadda sahabban suke faɗa shi abu huraira da ya musulunta sai ya daina komai ya tare a wajen annabi ba wai dan bai iya sana'a ba ba wai dan bai da jari ba amma ya ce ni ba na zuwa ko ina ina tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai abin da na dora wa kaina samin in ji maganganun annabi in haddace amma sauran sahabbai sukan bar annabi su yi tafiyar tafiyarsu ta kasuwanci Umar yake ba da labari yace ni da wani mutumin Madina sai muka hada jari sai muke tanawubi yau ya je mana kasuwanci ni in je masallaci in jiyo mana hadisai gobe ni in tafi kasuwa shi ya taho masallaci ya jiyo mana hadisai in na dawo da daddare sai mu haɗu duk ribar da aka samu ta kasuwanci mu raba da hadisan da ya ji kuma ya gaya mun to yanzu duk da Umar yana haka ka haɗa shi da wanda shi bai je ko ina ba to sannan abin da baka gane ba shine manyan sahabbai da hatta ƴaƴayen Annabi sallallahu alaihi wasallam ba su rayu lokacin da ake tambayar hadisan annaban ba annabi ‘ya'yansa guda bakwai an san cewa ‘ya'ya suna daga cikin waɗanda suka fi kowa sanin ubansu ko to amma ‘ya'yansa shida daga ciki duk sun riga shi mutuwa hadisansa kuma sai bayan ya bar duniya sannan aka fara maganar a tattaro su domin lokacin da yake nan ba wani wanda zai je ya tambayi wani akan annabi shi annabin yana nan in kana so kai tambaya akan sa kansa wajensa zaka tafi da rai manyan sahabbai kuma irin su abubakar lokacin da su tun yarinta tare da shi suka tashi amma bayan ya bar duniya abubakar bai tsawon rai ba shekara biyu da yan watanni ya bar duniya shi ma mu ɗauka kafin abubakar na na fatima tsakaninta da annabi wata shida ne kaɗai a wata shida fatima bata gama jimamin rabuwa da annabi ba ita ma ajalinta ya cin mata kaga maganar ta samu zama ta zo ta ba da hadisai da sauransu wannan duk lokacin bai yi ba saboda ka ɗauka ba wai ita fatima ba kai kanka in dai muminin gaskiya ne a cikin wata shida da rasuwar annabi baka gama murmurewa ba to na diyarsa to da haka kaga duk wannan shine amsa akan wanda zai ce to ya za a yi wani a Fatima hadisai to ai Fatima bata yi tsawon rai ba bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma rubuta hadisai ba a fara ba ma sai bayan zamanin sahabbai ya wuce sai a zamanin tabi'ai zamanin Umar dan Abdul Aziz domin duk su sahabbai galibi su kowa ya sani ba wani abu da wani zai gaya wani sai dai dan abin da baka sani ba wani ya dan kare ka sani ko abin da ka manta wani ya tuna maka amma wanda suka fi bukatar su san hadisai su ne tabi'ai wanda ba su zauna da annabi ba to sai da zamanin tabi'ai yayi sahabban sun fara karewa sannan halifa Umar dan Abdul Aziz yace kai manyan sahabban nan da suka zauna da annabi fa sun fara karewa yanzu saura yan kaɗan ku bi waɗannan yan kaɗan ɗin ku rinka rubuta mana maganganun da suka ji daga wajen annabi dan kar su tafi su bar mu empty to anan ne yayi kwamiti ya sanya Muhammad ibn Shahab zuhri babban malami a wannan lokacin a Madina ya zama shine ciyaman kwamiti na rubuta hadisan Annabi shine Imam Suyuti yake faɗa a cikin Alfiya awwalu jami'il hadisi wal asar ibn Shihab amiran lahu Umar awwalu jami'il hadisi wal asar ibn Shihab amiran lahu Umar farkon wanda ya fara rubuta hadisai da maganganun Annabi da ayyukansa a littafance ibnu shihab ne muhammad ibnu shihab zuhri amiran lahu umar kuma umar ibnu abdul aziz ya umarce shi da ya haka to daka umar abubakar usmanu aliyu su kuma rikicin shugabanci ya sha kansu yau suna sulhu da wani gobe za a kai hari jibi ma'aikata su suke jira su ba su albashi kaza ka yaushe suke da lokacin karantarwa yanzu bari in baka misali ba wai ba sayyidina abubakar ba wai ba umar ba wai ba usmanu ba wai ba aliyu yanzu ko malami ba mai unguwa ba in ya samu wani aiki ya sha kansa dole ya bar karatu yanzu ni kai na karatu nawa na bari akwai majalisai da yawa da na fara karatu ba zan iya dorewa ba saboda me rayuwar ana nan ana nan abubuwa suna taran ma ayyuka suna maka yawa yanzu nan da zan zama wani hamshakin dan kasuwa in fara safara ni ma ina tafiya cana dole ku rufe karatu to ballanta za a ce mutum ya kai matsayin shugaban kasa yan majalisa shi suke jira talakawa shi suke jira kuma a wancan lokacin fa su ne shugabannin addini kuma su ne shugabannin siyasa su za su zo su yi limancin sallah su za su yi sallar gawa kuma su za su yi fatawa su za su yi hudubar juma'a kuma su za su zo su rubuta budget na me za a kashe kuma su za su gina tituna su za su yi kaza su za su yi kaza su za su hukunta masu laifi su za su yi alƙalanci aikin yayi musu yawa to shi yasa ba sa samun damar su zauna su ta ba da ilimi na su ka ta ji abubakar ya ce annabi ya ce kaza umar ya ce annabi ya ce kaza uthman ya ce annabi ya ce kaza ali galibi waɗanda suka yi tsawon rai a cikin su su suka riski tabi'ai yaran da basu ga annabi ba da haka su suka yi ta musu tambaya su kuma suke gaya musu yanzu da zaka haɗa hadisin aliyu da hadisin abubakar aliyu ya fi abubakar hadisai amma abubakar ya riga tarewa da annabi sama da aliyu zaman da ya da aliyu da annabi aliyu bai yi da shi ba lokacin da aka aiko annabi annabta ali yana dan shekara shida shi ku abubakar a lokacin yana shekara talatin da takwas manzo yana arba'in da shekara biyu ya girme shi tare suka tashi har wasan yarinta da shi suka yi tazararsu kuma ta rasuwa shekara biyu da dan wani abu shekarun da ya girme shi da su da irin su kuma shi ma ya bi shi kaga dai tun tale-tale amma tare da haka aliyun da bai riske wancan shekarun na annabi ba ya fi abubakar yawan hadisai ba wai ya fi shi sanin annabin ba a'a ya fi shi yawan hadisai saboda shi ya rayu zamanin da ake buƙatar hadisan nana khadija ta fi aisha sanin annabi amma aisha ta fi khadija yawan hadisai saboda mai aisha ta fi khadija tsawon rai na lokacin da ake buƙatar hadisan wannan shine amsar amma da yawa mutum saboda a zuciyarsa akwai mummunan manufa duk ba zai kalli waɗannan abubuwan ba ko kuma jahili ne kawai da ka zai shaidan zai kera mata tambaya shi ma ya wurgota cikin mutane don wannan wahayin shaidan ne in ba haka ba kai ina ruwanka da wane ya fi wani hadisi ba fata aka ya fi shi imani ba ba wani musulmi da yake shakka akan cewa ahlul baiti sun fi abu huraira babu ba wani musulmi da yake gwadawa Hassan Husaini Fatima da dukkan sauran ahlul baiti sun fi Abu Huraira falala ba haɗi amma zalika fadlullahi yutihi man yasha Allah ya ba su falalar ahlul baiti shi kuma ya ba shi falalar ilimi su ma da nasu ilimin ba ta akai ba su da shi ba wannan shi ne maganganun da sayyidina alhassan yi ta faɗa wa sayyidina a ƙarshe ƙarshen rayuwarsa da zai rasu yake wa dan uwansa ya ce kar mu ɗauka cewa mu tun da mun fito daga gidan annabta sai mun tara komai sauran mutane ne kuma Allah zai ba su mu Allah ya ba mu annabta ya ba mu jinin annabta ku kyala mutane su kuma Allah ya rarrashe su da mulki mana shi yasa shi yake da ya karbi mulki yace mulki rigimar mutane ce kowa yana da haƙƙi a ciki amma in magana ce ta ahlul bait ba wanda ya isa ya daga baki sai mu to wannan kuma ya ishe mu haka ya ta gaya wa dan uwansa ya ta gaya wa dan uwansa shi da aka ɗauko mulkin aka bashi ta ni ba zan karɓa ba ni na yadda muawiya ya fi ni cancanta ya je masa mubaya'a aka zauna lafiya domin shi Allah haka falalarsa take wani ya bashi kaza wani ya bashi kaza wani ya bashi kaza wani a bashi kuɗi amma kuma jahili ne kirga su ma sai ya ne dauke sakatare wani shi kuma ga iya lissafin daga ɗaya har malala gashin cinki amma ba ko siti aljihunsa wani a bashi ilimi ba kuɗi wani a bashi ilimin da kuɗin wani kowa ga inda Allah yake rabawa ubangiji subhanahu wataala ce nanu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayat mu muka kasa mutane rayuwarsu a duniya wani mu bashi kaza wani mu bashi kaza wani mu bashi kaza da haka waɗannan maganganu ba su kama da magana ta ilimi ba magana ce ta hasada magana ce ta jahilci magana ce kawai ta kasuwa ta tasha kawai mutum ya bushi iska ya faɗa in ba haka ba duk malamai sun ba da amsar waɗannan maganganu a cikin a cikin littattafansu na ilimi kamar yanzu ne wani ya zo ya ce maka shi ɗan malami ne amma fa shi bai yi karatu ba lokacin da ubansa yake ta bada karatu shi yana ta yana tsalle tsalle dan malam ana ta bashi alawa yana sha kai ku ka zo ka baro iyayenka ka tare a gidansu da kai za a yi karatun asuba da kai za a yi na bayan azhar da kai za a yi na bayan magariba zuwa isha har sai malam ya shiga gida sai rana tsaka kawai ya zo ya ce ya fika ilimi dan shi malam ne ya haife shi shi ilimin gado ne ko koya ne koya ne al ilmu bit ta'allum ilimi koya ne ba maganar cewa wane dan malami a'a wane yayi karatu shi ne kaɗai magana wannan ita ce ka'ida da haka ka fahimci wannan Abu Huraira ya nemi ya yi ilimi Allah ya bashi ilimi manzo Allah da kansa ya masa addu'ar Allah ya bashi kwakwalwar da babu mantuwa a cikinta. kuma manzo Allah sallallahu alaihi Allah ya bashi sakamakon addu'ar annabi shi yasa da kansa yake cewa wallahi ba dan wasu ayoyi a cikin littafin Allah ba ba zan ce da kowa komai ba me ne in ta magana to amma Allah ya ce in wa idza akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunahu innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum al-la'in innal ladina yaktumuna ma anzala Allahu minal kitabi wa yashtaruna bihi samanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah yace wallahi wadannan ayoyin su suke mun allura in naji kamar in yi shiru sai in gaba zan yi shiru ba domin kada in je lahira Allah ya min linzami na wuta saboda ina da ilimi na ɓoye ban sanar da al'umma ba ita amma ba nan wannan ba abin da zance ita kuma na sani baiwa ce ta Allah cikin sahabbai ba wanda ya fi ni yawan hadisai in ba Abdullahi dan Amr dan Asba yace domin tare muka yi gwagwarmayar neman karatu da shi a gaban Annabi shi Abdullahi dan Amr dan Az yana haddacewa kuma yana rubutawa yace ni ko bana bana rubutu hadda kawai nake zunzuru fa innahu kana yaktubu wala aktubu to ka duk wanda zai hada biyu biyu tafi daya shi Abu Huraira hadda yake da ita amma baya rubutu haka kawai ya hana kansa rubutu saboda ta kamar annabi ya masa addu'ar hadda kuma hadda tana garawa haka dan me zai bata lokaci yana rubutu shi kansa annabi da Allah ya ce da shi sanu ƙuri uka falatansa shikenan ba wani rubutu Allah baya rubutu baka rubutawa ya karanta amma kuma ya fi kowa ilimi saboda Allah ya lamunce masa kwakwalwa to da haka wannan shine abin da Abu Huraira ya samu ba Abu Huraira bane ba kadai amma me yasa Abu Huraira ya fi tsaule muku ido Abu Huraira yana ciki Aisha tana ciki Abdullahi dan Umar yana ciki Abdullahi dan Abbas yana ciki Abu Sa'id al-Khudri yana ciki an gane ko Anas dan Malik yana ciki Abdullahi dan Amr dan Az yana ciki waɗannan sune guda bakwai sab'atun min as-suhbi fawqa al-alf qad naqalu min al-hadisi anil muhtari khairi mudar Abu Huraira sa'adun jabirun anasun siddiqatun wa ibn abbasin kaza ka umar waɗannan su ne sahabbai guda bakwai waɗanda suke mukfirina waɗanda suka fi kowa yawan hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka dai ka kyale wannan maganganu na jahilci da jahilai da waɗanda a zukatansu akwai mummunan manufa dangane da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tambaya ta biyu ce malam yaron da bai balaga ba ya mutu me makomarsa ya ce wani ne ya zo yi min gaisuwa sai yake addu'a Allah ya sa shi a makarantar annabi Ibrahim eh haka ne maza Allah ya ce yaran da suka mutu su balaga ba annabi Ibrahim yana nan a aljanna yana da wata makaranta ta tarbiyyar yara ƙanana ana kiranta da suna kafalatu Ibrahim fi kafalati Ibrahim yaran da suka mutu basu balaga ba suna ƙarƙashin custody kulawa da raino na annabi Ibrahim sai an zo tashin alkiyama an yi hisabi sannan ibrahim zai fito da su idan ya fito da su kowane ɗa kuma in ya ga ubansa zai gane shi akwai iyayen da su karan kansu ba su isa su tafi aljanna kai tsaye ba aikin su ba zai kai su ba sai an yi za a yi wuta da su sai a fito da waɗannan ƴaƴan sai su gansu sai su fashe wa Allah da kuka wani babana ne za a tafi da shi wuta wani babana ne waɗannan ƴaƴan Allah zai tausaya wa sai su ja su a ce su ceci iyayen sai su aljanna da su kuma daman annabi ya gaya mana duk mutumin da ƴaƴansa suka mutu guda uku ko biyu ba su balaga ba yayi hakuri to a ranar lahira wuta ba za ta taba shi ba waɗannan yaran su za su zama sila na Allah subhanahu wata'ala ya cece shi da haka idan Allah madaukakin sarki ya jarabce ka da mutuwar yara ƙanana tana da ciwo amma ka yi hakuri Allah subhanahu wata'ala zai mayar maka da mafi alkhairi ubangiji zai sa su zamo ceto a gare ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ƴaƴansa suke mutuwa ba a taɓa rawaito cewa yayi kuka ba musamman manya manya amma da aka rawaito ruwayar mutuwar Ibrahim a mutuwar Ibrahim sai da annabi ya kuka sai da aka ga hawaye suna ta ambaliya fita daga idansa sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah kai din kai da kanka yace hadhihi rahma man la yarham la yurham wannan shine alamar tausayi da jin kai duk wanda baya jin kai ko tausayi shi ma ba za a ji kansa ba ba za a tausaya masa ba da haka mutuwar yara ƙanana tana da cin rai shi yasa wata rana manzo Allah ya wuce wani ga wata mata a makabarta ta zauna kan kabari sai rusa kuka take yace me ya same ta aka ce ai danta ne tana son sa yana son ta sun saba sun shako kuma sannan dan ya mutu ta kasa hakuri ta biyo shi kabari ta ki ta tafi sai manzo Allah ya matsa kusa da ita yace baiwa Allah ki ji tsoron Allah ki hakuri sai ta ce ilaika anni fa innaka lam tusabbi musibati jajiki ka bani waje da kai ne irin abin da ya same ni ya same kama ba a san me za ka ba ita ba ta san annabi bane ba ko kuma ta faɗa tana cikin gigi cewa ta damuwa da bakin cikin rabuwa da ɗinta sai da annabi ya wuce bai tanka mata ba sai aka gaya mata aka ce kin san ko wancan mutumin wane ne me yace miki tace ai ga abin da yace min ke me kika ce mai ni ma ga abin da nace min to kin san waye ta ce ban sani ba waye aka ce ai shine annabi sai ta taho a gigice a furgice ta zo gidan annabi da ta zo ta tarar da kofa a buɗe ba wanda ya tare ta ta shiga ta tana magiya tana ya ma'aikin Allah kai haƙuri wallahi ban san kai bane ba ai da na san kai ne da ba zan faɗa bai ce yanzu ba haƙuri kika zo bayarwa ba kuma ke ma yanzu ta ce na yi haƙuri na daina yake a ba haƙura kika yi ba uwar bari kika gani innama sabaru inda sadamatil ula ai haƙuri in musiba ta dake ka da farko ka jure to wannan shine haƙuri amma kaga uwar bari sannan ka ce ka haƙura ba ba haƙuri kai ba ƙarfinka aka fi takardun da suke karshe karshe a hannuna dukkanin su neman addu'a ne akwai masu neman addu'a ta marasa lafiya da suke da su Allah maɗaukin sarki ya ba su lafiya akwai masu neman addu'a ta eh, hadari da wani dan uwayi shi ma ana fatan Allah maɗaukin sarki ya ba shi lafiya yan uwa mu sanya su duka a cikin addu'o'in mu Allah maɗaukin sarki ya ba su lafiya kuma ya sanya abin da ya jarabce su da shi ya zama kafara a gare su akwai mai neman addu'a a kan aure da za a yi sati mai zuwa Allah maɗaukin sarki ya sa a yi a sa'a Allah maɗaukin sarki ya sa ta zama silar alkhairi abokiyar alkhairin ka duniya da lahira Allah maɗaukin sarki ya sada ku da dukkan alkhairan juna kuma ya tsare ku da dukkan sharrin juna ubangiji maɗaukin sarki ya ba da zuriya mai albarka kuma ya da arziki mai haɓaka a ƙarshe ina sanar da 'yan uwa da neman addu'a dangane da rasuwar babban malamin mu Sheikh Dr. Alhassan Sa'id Adam Jos ɗaya daga cikin manya-manyan malamai namu na ƙungiyar jama'atu izalatul bida wai qabatu sunna mahaddacin qur'ani daktan ilimi ɗaya daga cikin sarijan jami'a islamiyya wanda kuma shine na biyun waɗanda suka sa hannu a matsayin trustee na lasisi da kungiyar izala take da shi na kasa baki ɗaya Allah madaukin sarki yau ya ƙaddara ajalinsa ya cin masa a wannan gari na Kano wanda asalinsa haifaffan hadeja ne amma rayuwarsa ga baki ɗayanta a garin Jos ya yi ta gobe insha Allah za a yi jana'izarsa da safe karfe goma sha ɗaya na safe a masallacin alfurkan da fatan Allah madaukin sarki ya ji kansa ya masa rahama ubangiji madaukakin sarki ya sada shi da manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya sakanka masa da dukkanin alkhairi na ayyukan addini da ya gabatar a tsawon rayuwarsa ubangiji ya sa qur'ani ya cece shi mutum ne wanda yake mai ban al'ajabi mai son dukkan ma'abocin alqur'ani ni dai bazan manta ba gashi dattijo ya sha kama hannuna ya ce wallahi ina son ina son ina son ina jin daɗin wannan kalmomi da yake gaya mu bai fi wata guda ba zai je umara tare da ai masa aikin kafa ciwon kafa ne a zazzale shi kuma shi ne sanadiyar ajalansa wata rana mun idar da sallah ya mun waya yake cewa malam kana ina ban ma ɗauki wayar ba lokacin muna mitin a masallacin tudun murtala sai daga baya na kira shi na ce algafata malam ai ka kira ni muna mitin sai ce to ba komai daman na kira ka ne in gaya maka zan tafi umara dan Allah kai mun addu'a sanar da yan uwa wannan shine karshen magana ta da shi duk da na bibiyi programs na shugaba na towa da ake na kungiya kwana biyu ko uku na ga hotunan ta facebook a garin katsina wanda towar da aka fara na halarci wasu daga ciki kamar bauchi da gombe a lokacin nake tambaya wai ina yake ne aka ce ya dawo amma dai jikin ne ya yi tsani Allah madaukakin sarki ya ji kansa Allah madaukakin sarki ya albarkaci abin da ya bari Allah madaukakin sarki ya yafe masa kurakuransa Allah madaukakin sarki ya sa aljanna ta zamo ita ce makomarsa wannan shine karshen abin da muke da shi a yau sai Allah madaukakin sarki ya kai mu mako mai zuwa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik